kalban da ake gina shi da ko dai ta zama a ƙarshen kalban na hawa ƙauluhu ta'ala wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawf adha'u bi idan aka yi masa umarni daga cikin umarnoni a'a ko magana ta zo musu إذا ja'ahum amrun من الخوف أو أو الخوف أذاء به to wannan daidai ne ba kuma gane ba misali ai yanzu mafi yawancin gidajenmu duk abin da muka yara za su watsa shi to al'umman ma kanta ta kusa ta zama haka duk abin da ake ba sirri za ga mutum na bin diddigin ka dan ya ce ai gidanka kaza to don Allah menene cin amana bai kamata ba in dai kai dan uwana ne ka min bin diddigi har ka san nake ciki ka gano ina da kaza ka gano ina da kaza ka gano ina da kaza Da na ga dama zan fito ce maka nayi kaza nayi kaza ina da kaza ina da kaza to saboda ka haka idan wani abu ya zo da ya shafi addinin musulunci ko ya shafi rashin nasara ga addinin musulunci a za'o bihi me amfanin a yaɗa za wani ba ta kawo alheri in ba su da ba in sharri ne kaga za a karya mummunai gwiwa idan wani alheri ne za a ƙaro ‘yan hassada masu nema sai sun karya mutum to wannan daga cikin siffan munafukai in abu ya zo daga cikin abubuwa sai su watsa shi sai mu je gaba walil eh, amani eh, hadisu kad eh, ko me yake da suna amani حديث قد يقر kai da gaske gaskiya ne na kuma ba fa baiti ne ai halli ma fata min talatin talafi ki ma yi shi na yi shi shi ma abin da ke ba na yi ayan ba? A, ah, to me ya ciki? To me ya ciki fal iktilafu bainar ra'i wan nuni ne. Amrun amnun bainar ra'i wan nun. Waƙa'a fi asiri kulli kalimati. Fahuma ya taba adani al-makhraja Eh, mafutan suna da nisa da juna wa mislu qawlil buhturi hal lima fata min talakin talafin am listashakin min as baqi ko shaki shaki hmm? shafi e shafi hal لما فات hal min تلاق لما فات shi za a samu abin da ya kubuce? eh ko a'a yanzu da ba kai kama da shi anan mun kai kama da to kai ba jiki gare ka ba to abdul ko irin su alami shin yanzu za ka naga za ka dawo tare na ka dawo irin alami kai ha abada idan aljanna sidin aljanna shi ne hal lima fata min talaqin min talaqin ko talafin ha'acin masa am lishati min sababati shafi ko kuwa lishakin shakka me yake da minal minal sababati shaƙi ko shafi shaƙi da ko shafi yawwa wadaka kenan fal ikhtilafu bain al qafi wal fa waqa fi akhir kulli kalima وهما متباعدان في المخرج ومثله قول ابن إيه، ابن مقبل لا غير ذاك باطبعن به يعني موصول